رجال منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم اللهم صل على محمد على محمد jama'a saurari assalamu alaikum kun kamo radio biyu hausa a cikin shirin sa na yammacin yau talata muhammad aminu ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin abubuwan da za mu iya gabatar muku da farko dai kamar yadda muka saba zamu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan nan sai mu kawo muku shirin na afirka a yau daga shi sai shirin na muryoyin ma saurare shirin na kisoshin rayuwa na an tafe kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku shirin na lafiya sai da kula daga ƙarshe mu rufe shirin namu da shirin na duniyar mu a yau To amma kafin nan ga shirin ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. Jama'a masu ware Assalamu alaikum yau talata. talatin ga watan agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da biyu ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata rana irin ta yau wato 30 ga wata agustan shekara ta 1999 mutanen tsibirin temur ta gabas a gabashin nahiyar asiya suka sanar da ballewa daga kasar indonesia tare da kafa kasar su mai cin kishin kanta a cikin shekara ta 1511 ce dai kasar portugal ta mamaye tsibirin temur da sauran tsibirai na indonesia amma a cikin tsakiyar karni na 19 holland ta mamaye indonesia amma tsibirin taimur da ke yankin gabas ya yi saura a hannun portugal da kuma a cikin shekara ta 1945 da indonesia ta fita daga ƙarƙashin mulkin mallaka na holland kuma ta shilanta samun 'yancin kanta amma portugal ta ci gaba da yin mulkin mallaka a kan tsibirin taimur ta gabas har zuwa shekara ta 1976 a cikin wannan shekara ce da sojin indonesia suka shiga cikin wannan tsibiri kuma suka mamaye tsibirin bayan fitowar portugal bayan kifar da gwamnatin janar saharto a kasar indonesia a cikin shekara ta 1998 masu rajin neman 'yancin tsibirin timor suka kara matsa lamba domin kwatar 'yanci daga indonesia inda cikin shekara ta 1999 tsibirin ya bale daga kasar indonesia kuma ya samu cikakken 'yancin kansa. daga ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga wata agustan shekara ta 1981 masu ƙiyayya da tsarin jamhuriyar musulunci a kasar iran suka ɗana nufan a ofishin firaministan kasar wanda hakan ya sanadiyar yin shahadar shugaban kasa na lokacin dr ali ja'i da kuma firaminista dr bahunar dr ali ja'i ya fara aiki a matsayin malamin jami'a sannan kuma kafin juyin juhal musulunci ya sha dauri da walhalu a hannun jami'an gwamnatin sarki sha bayan nasarar juyin juhali ya rike mukamai da dama daga ciki har ministan ilimi sai kuma ya rike mukamin firaminista daga bisani kuma ya zama shugaban kasa shi kuma dr bahonar malamin addini ne mai gwagwarmaya da gwamnatin sarki sha kuma malamin jami'a a lokaci guda wanda ya rike mukamai daban-daban daga ciki har firaministan kasar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

ga labaran duniya da farko ga kanunsu. imam said ali khamnai ya ce nasarar kowace gwamnati a ƙasar iran ita ce samun yadda da cusa a fata a cikin zukatan mutane a iraki kuma muktada asad ya ba wa magoya bayan sa'awa guda da su fice daga yankin girin zone na birnin bagdaza sai kuma najeriya inda za ku ji cewa wasu ƙarin jami'o'i na jihohi sun janye daga yajin aikin ƙungiyar asu yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junjin halin musulunci nan ƙasar iran imam ayatollah said ali khamna'i ya bayyana cewa nasarar kowace gwamnati a nan ƙasar iran ita ce samun amincewa da kuma mai da fatan samun nasara a cikin zukatan mutane kamfanin dinancin labaran ip na kasar iran ya nakalto imam hamna'i yana faɗar haka a lokacin ganawarsa da shugaban kasar iran wato said ibrahim ra'isi da kuma majalisar ministocinsa da kuma wasu jami'an gwamnati a safiyar yau talata har ila yau jagoran ya ƙara da cewa dole ne a raya al'amura masu muhimmanci wanda suka faru a ƙasar musamman bayan nasarar juyin juya hali musulunci a ƙasar wanda kuma suka hada da shahadar shugaba ali raja'i da kuma firayim ministan sabahunar har ila da yakin shekaru takwas tsakanin iran da iraki jana'izar shahid suleimani da wasu da dama jagoran ya kammala da cewa barin raya wa'annan abubuwa masu muhimmanci a kasar ba daidai ba ne daga ƙarshe jagoran ya bayyana cewa ƙoƙarin da jami'an gwamnati za su yi na magance matsalolin mutane a fili yana da muhimmanci don hakan zai tsiro da fatan samun buɗi nan gaba a cikin zukatan mutanen ƙasar wanda suke cikin matsaloli da dama. Said Muktada a sadr shugaban gamayyar jam'iyyun Sadr na ƙasar Iraki ya bawa magoya bayansa awa guda na su fice daga yankin Green Zone na birnin Bagdaza babban birnin ƙasar bayan rikicin da ya cinye rayukan mutane akalla talatin a jiya Litinin. Tashar talabijin ta al'alam a nan birnin Tehran ta bayyana cewa a safiyar yau talata ce dai jagoran gungun jam'iyyun sadar din ya yada wani sakon bidiyo wanda a ciki ya umarci magoya bayansa su kawo ƙarshen mamayar da suke wa yankin green zone a birnin bagdaza babban birnin ƙasar haka ma ya buƙaci dukkanin magoya bayansa a sauran larduna na ƙasar da su kawo ƙarshen mamayar da suke wa cibiyoyin gwamnati a ko ina suke a ƙasar da ƙarshe a sadar ya nemi afuwan mutanen ƙasar iraki wanda suka cutu daga fitinan da ta auku a jiya wanda ya kai ga rasa rayukan jami'an tsaron kasar da kuma raunata wasu da dama kafafen yada labarai na ƙasa ta iraki dai sun bayyana cewa bayan jawabin malamin wanda kafafen yada labarai suka watsa magoya bayansa su sun fara janye manya-manyan bindigogi wanda suka yi amfani da su wajen kashe jami'an tsaron ƙasar a yankin green zone a jiya litinin bayan wannan sanarwar da kuma fara janyewar magoya bayan sadar gwamnatin kasar ta iraki ta ba da sanarwar cire dokar hana yawo a birnin bagdaza da kuma sauran laduran kasar wanda ta kafa a jiya da haka kuma ake sa ran za a sami zaman lafiya mai dorewa a kasar bayan kwanaki 199 da fara yajin aiki wanda ƙungiyar malaman jami'o'i a tarayyar najeriya asu ta shiga wasu ƙarin jami'o'i na jihohi sun janye daga yajin aikin a daidai lokacin da ƙungiyar malaman jami'o'i ta najeriya wato asu take ba da sanarwar tsawaita yajin aikin da suka ɗauki kimanin watanni shida suna yi har sai baba ta gani wasu ƙarin jami'o'i na jihohi a ƙasar sun janye daga yajin aikin inda suka buƙaci malamai da ma'aikata na jami'o'insu su koma bakin ayyukansu jaridar leadership ta najeriya ta bayyana cewa jami'ar jihar kaduna kasu a takaice ta ba da sanarwar janyewarta daga yajin aikin a jiya litinin sannan ta buƙaci malamai da kuma ɗaliban jami'an su koma ajujuwansu sauran jami'o'in da ba su shiga yajin aiki na ƙungiyar asu ba sun hada da jami'o'in jihar kwara osun lagos da kuma jami'ar ambrose ali da ke jihar edo haka ma hukumomin jami'o'in ikiti a birnin ado ikiti sun fice daga yajin aiki na kungiyar aso kuma sun buƙaci malamai da ɗaliban jami'a su koma azuzuwansu a jihar kogi kuma gwamnan jihar yaya bello ya nuna takaicinsa da yadda kungiyar asu ta ƙi yadda da amincewarsa da kashi 90 cikin 100 na bukatun kungiyar. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jakadan kasar rasha majalisar ɗinkin duniya vasili Nebenzia ya yi tir da hare-haren da gwamnatin harjar kasar isra'ila take kaiwa daga lokaci zuwa lokaci a kan kasar siriya sannan ya kara da cewa harjar kasar isra'ila ba za ta ci gaba da kai nan hare-hare ba ba tare da amincewa da kuma izinin gwamnatin kasar amurka ba kamfanin dinacin labaran sana na gwamnatin kasar syria ya nakalto jakadan yana faɗar haka a jiya litinin a wani jawabin da ya gabatar a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york vasili nebenza ya ƙara da cewa buƙatar ficewar dukkanin 'yan ta'adda daga ƙasar syria haɗin kan gaba ɗayan lardunan ƙasar siriyan ƙarƙashin gwamnatin ƙasar har ila yau da kuma ficewar dukkanin sojojin ƙasashen waje shine kaɗai hanyar tabbatar da zaman lafiya a ƙasar ta siriya da ƙarshe jakadan ya bayyana cewa majalisar astana wacce ta haɗa ƙasashen iran rasha wato ƙawayen gwamnatin ƙasar siriya da kuma turkiya wacce take tare da 'yan hamayya gwamnatin ƙasar ta siriya ita ce mafita ta samar da dawamammen zaman lafiya a ƙasar siriya ya kuma bayyana cewa za a gudanar da taron majalisar astana na gaba a birnin nur sultan na kasar kazakhstan a cikin watan janairun shekara ta 2017 ne dai kasashen iran syria rasha da kuma turkiya suka kafa majalisar astana a kasar kazakhstan don magance matsalolin gwamnatin kasar syria bayan an kawo ƙarshen ikon daesh a mafi yawan yankunan kasar ta syria a cikin watan yuni da ya gabata ne dai aka gudanar da taron astana na ƙarshe wato na goma sha takwas a birnin tehran na ƙasar iran an ba wa ƙungiyar ƙwallon volleyball ta ƙasar iran lambar yabo a matsayin zakara a wasannin volleyball ta mazaje 'yan ƙasa da shekaru ashirin na kuma nahiyar asiya a birnin rafi na ƙasar bahrain kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa iran ta sami nasara a kan indiya a wasanta na ƙarshe da indiyan tare da ci uku da ɗaya labarin ya kara da cewa ana gudanar da gasar volleyball ta mazaje 'yan ƙasa da shekaru ashirin na ƙasashen asiya ne bayan kowane shekaru biyu kuma wannan shine karo na 21 kenan wanda aka yi a birnin rifa na ƙasar bahrain daga ranar 22 zuwa 29 ga watan agusta da muke ciki Majalisar wasannin volleyball ta kasashen Asiya wato ABC a takaice da kuma kungiyar volleyball ta kasar Bahrain ne suka ɗauki nauyin gudanar da gasar a wannan karon. Masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To shirinmu na gaba shine shirin nan na muryoyin masu saurare.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 assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai suna na zaradini falasu rijiyar lemo mazaunin nan a kara ghana a zahirin gaskiya abin da yake cimintuwa wadda ko kuma yake damun mu shine afuwar da gwamnatin jihar zamfara ta yi wa kasar gumin ran fashin dajin nan wato bello turji na cewa ta yafe masa dukkanin ta'asar da ya yi da kashe-kashen mata da ƙananan yara da waɗanda ya maida marayu da zawarawa to tambaya ta anan shine ina makomar su iyalan waɗanda wannan bawan allah ya salwantar da rayukansu shin wani mataki gwamnati ta ɗauka a kansu ko kuma wani tallafi gwamnatin jihar zamfara ta ɗauka ko wani nauyin karatu ta ɗauka na 'ya'yan wa'innan wa'inda bello turji ya ya kashe iyayensu to gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana zara dini fulasi dijiyar lemo mazaunin akara ghana ina muku fatan alkhairi a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah gidan rediyon muryar Iram ina muku barka da safiya a yau ma zan yi tsokaci ne akan halin da kasan ta take ciki da bangaren tsaro a halin da muke ciki yanzu a najeriya ya kamata talakawa farka daga bacci ku tashi ku gane inda aka dosa duk irin halin da ga muna ciki a yanzu ku sani cewa cikin 'yan siyasan mu na najeriya da masu shugabancin najeriya duk maganganun da suke yi akan ɗaukan mataki kan harkar tsaro to a zahirin gaskiya kaɗan daga cikinsu ba da gaskiya suke yi ba domin inda suna yi da gaske ne to ya kamata a ce mun ji sauki akan irin lamarin tsaro da muke fama da shi to amma yanzu ga shi kullun abin nan sai ƙara ruruwa yake kamar babu jami'an tsaro a cikin mu kuma kamar babu shugabanni a cikin mu jinin jama'a na tafiya a banza dukiyar jama'a na talawanta sannan kuma kullun ana mana gatanin gatanin banza wanda ba shi da amfani to da wannan nake kira ga 'yan uwa na talakawa na najeriya su sani cewa zaben nan mai zuwa to mutum ya sani fa ya zaɓi abu mai muhimmanci ya zaɓi abu ne zai kare mutuncin shi ya kare mutuncin iyayen shi ya kare mutuncin iyalinsa da dangin shi da addinin shi da dukiyarsa ba wai mu koma inda mun ka fito ba mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau kalgami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na Tahiran miliyan masu sauraro. Mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku gana maɗatai da magaram ta wannan doka da aka ɗora a nan jamhuriyar Nijar ta faɗin albarkacin baki wa 'yan jarida hakika wannan gaskiya abin ya yi tsauri da kuma ya kamata a sassabta domin cewar yau ɗan jarida shine hotala mai haske kai dukkan wani laifi na masu ƙasa da talakawa da 'yan siyasa duka da 'yan jamhuriyar nijar kuma amma doka wanda aka ɗora hakika za ta iya kawo wata barazana ga 'yan jarida wanda hakika su kuma aikin su ne su gani su haɗi kenan ko ya kamata dan sauƙaƙa wannan doka da aka ɗora kuma ya kamata su kansu 'yan jaridu kuma ya kamata su ƙudiri aniyar cewa lalle za su kare kare kansu akan aikinsu domin su ma suna bin doka kuma duk abin da doka ta yarda da shi ya kamata su ma su bi kenan kuma duk abin da suka gani suka hudu a kan doka to bai kamata ba yau a kawo musu wata barazana wanda za ta kawo nakasa akan harkar aikin jarida tunda demokrasiya ta ba da dama abin da dan jarida ya gani wanda bai huce doka ba ya hudu na gode ku tashi lami magana isu ne wadattu da maganin jamhuriyar nijar sokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu hajji daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya da abin da ka mana tuwo a kwarya. Yau sokacin da muke son yi bisa gwamnatin mu ne na Nijar bisa wani yunkuri da ya na wani aiki na bututun mai wanda zaye bi har zuwa fara ko daga mayayi zuwa wajen isawa. A gaskiya sai mu ce wannan aiki gwamnati ya yi gaugawa saboda gonakan mutane ne nan wurin aka daidai bai wuce wata uku ko wata biyu a fidda amfanin gona wanda suka yi aka zo aka turje wannan abu muna kira ga gwamnati gonaki talakawa ne ya kamata ya musu wani abu saboda wa'annan talakawa za su shiga wani hali na yunwa da matsin tattalin arziki dama ana cikin tsadar rayuwa a gaskiya wannan abu sai mu ce gwamnati ya yi gauga muna kira gare shi wannan aikin a yi kokari a dakatar da shi saboda allah saboda talakawa mai muku magana alkasun baba lima ahar daga jihar agadas a jamhuriyar niger salamu alaikum radio iran da farko dai suna na Sanusi usman daga damagaram a jamhuriyar nijar kuma a yau na shigo filin ne domin in taya al'ummar funakaye da ke jihar gombe a arewacin najeriya shi mamar rasuwar sarkin na gombe wato mu'azu muhammad kwairanga wanda aka yi jana'idarsa a ranar lahadin da ta gabata da fatan allah ubangiji ya kansa ya shafe ƙasa goshinsa da dukkanin magabata da suka riga ya gidan gaskiya allah ya sa su huta mu da muka yi saura allah ubangiji ya sa mu cika da imani ina Ina fatan za ku tashi lafiya a BOH Hausa sunana Sanusi Madatai daga Damagaram a jamhuriyar niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu ya hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan dan tsokaci na a game da kazan ta Nijar saboda Allah saboda annabi shuwa ga mana adalci ba babu wani tausayin talaka babu adalci a cikin su saboda su aka wakilta duk abin da ya faru a cikin jihohi su gaya wa gwamnati abin da ya fi karfin su ne ya kamata su gaya wa gwamnati gwamnati ta iya maganin abin yaya hanyoyi sun lalace na gusum da arewa ko ina gabar da yamma babu hanya kawai a hanyar mota babu a kafa kana bi haka nan ruwa ya shigo cikin gari ko ina babu wani taimakon da gwamnati za ta kawo ko kuma in ce wakilan gwamnati wanda za su ka dauki a kan lokaci saboda Allah motoci babu hanyar bi kai ya kamata dan Allah dan annabi gwamnati ta hudda siyasa daga ciki ta duba talaka ta ji kukan talaka ta gyara masa hanyoyin da zai dan more rayuwa ku shi na gwa mai faci daga nan zandar. Tomarilla da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryansu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari shirin nan na kissoshin rayuwa wanda Zainab Bashir za ta gabatar. Kissoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. mu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi da nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafi mai suna matasan mu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta. To kamar da ka sani yau ma za mu ci gaba da inda muka tsaya jiya. wallahi ji nake kamar na sa a rufe duk wata kafa ta yanar gizo hankali na tashe yake a duk lokacin da na bude data hotunan salman ne kawai suke yawo a duniya wasu ma har wayar su sai da suka dauka da abin da yake kallo na rasa wani shege ne ya dauke sa da sa mutane ba su da imani me ribar su dan sun tona ma wani asiri duk yanda aka yi waɗanda suka fara ganin sa su ne suka dauke sa na san da malam bello ne ya fara ganin sa ko karin boye wayar zai yi gani tun kafin wasu su gani amma kafin wannan wanda ya fara ganin sa ya je ya kira sa mutanen da suka iske a wajen su ne suka ɗauke sa hoto saboda munafurci ko wayar ba cire daga hannunsa ba sai da malam ya zo ya cire ta jabir ya ce ka kyale su allah kaɗai ya san zunubin da za su ɗauka su da suka fara yada salman a duniya ku tashi mu je an fara kiran sallah hawaye ne kawai suke zuba a idanuwan dadin salman da ummansa sosai hankalinsu ya tashi da abin da suka gani a wayar dadi saddiqa kuwa tana gefe don ta riga su sanin abin da ya faru rinta ido kawai dadi ya yi hawaye suna kwaranya daga idansa muryar umma ya ji cikin kuka tana faɗin me yasa haka salman wannan ba halinka ba ne ta yaya za ka biye ma abokan banza su jefa ka cikin fitina wannan wani irin bala'i ne kowane ɗan adam yana fata ya mutu a lokacin lokacin da yake aikata aikin alkhairi amma kai ka zaɓi ka mutu kana kallon batsa wayarka ashe mu ne muke haukan faɗin kana zaune zuciyarka ta buga ashe duniya kowa ya san kalar mutuwar da kai me za ka faɗa ma Allah me yasa Salman me yasa haka kuka ta sa sosai buɗe ido dadi yayi ya jawo ta yana faɗin ki haƙuri kada ki masa mugun baki cikin bacin rai salman addu'ar mu kawai yake bukata a wannan lokacin duk wani bacin rai da ya samu dole mu ajiye sa gefe matukar muna so ya samu rahamar allah kada ki bari zafi ya haɗe masa biyu harshen ki zai yi matukar tasiri a kansa matukar kika furta wani mummunan abu a kansa allah ya fi mu sanin dalilin da ya sa ya ɗauki ransa a irin wannan yanayi yanzu duk inda kika shiga a yanar gizo maganar mutuwar salman ake yi shi dai ya mutu ya huta allah kada ya san irin zunuban da mutane suke kankare masa a duk lokacin da suka furta wata muguwar kalma a kansa addu'a ya kamata mu yi masa da neman masa yafiya a wajen Allah babu wani laifi da Allah baya yafiya sai shirka sai kuma laifin da kai ma bawansa shi ma matukar ya yafe maka Allah zai iya amsar tubarka na san Salman yana kallon irin fim din nan amma na dauka tun lokacin da na yi masa fada ya ji abin da na faɗa masa ashe ta kunnen dama ya shiga ta fice ta na hagu shi a lokacin da suka ya faɗa da Salma kika ji na ce mu kyale sa Allah kaɗai san dalilin da ya sa Salma ta rabu da shi wannan hali na banza da Salman ya ɗauko ban san inda ya ɗauko sa ba amma idan aka ce mutum yana hudda da abokai dole a samu makamancin haka daga gare sa shi yasa ake son mutum ya yi tarayya da abokan kirki domin idan na banza ne duk halayyar su sai ya ɗauka haka ma idan na kirki ne mu kan ba mu sa'a ba domin salman ya fada hannun abokan banza allah ka karbi tubarsa ka yafe masa kurakuransa umma ta ce me yasa baka fada mini ba a lokacin murmushi dadi yana girgiza kai kallon ta ya ce me amfanin faɗin kamar yadda na yi masa nasiha ke ma iyakar abin da zaki masa kenan saboda haka ki bar maganar kawai ta wuce umma ta ce shikenan allah ya ji kanka salman sadiqa ki haƙuri yanzu kin zama ke ɗaya ina fatan za ki yi kokari ki kauce ma duk wata kawar banza abin da ya faru da yayanki ya ishe ki ishara matasa da yawa sun lalace saboda kallon wannan banzan abin da turawa suka fito da shi babu namiji babu mace abin yi yawa a duniyar mu ki ji tsoron Allah a duk inda kike kada ki tunanin mu kada ki sa tsoron mu a ranki domin ba ko da yaushe ne muke tare da ke ba ki saka tsoron Allah a ranki ki ɗauka duk inda kike yana kallon ki haka zai sa ki ji tsoron aikata wani abu mara kyau Allah ya maki albarka tashi ki je ki kwanta bayan kwana uku da mutuwar salman duk wani wanda ya san shi jikinsa a sanyaye yake salma ta kasa ta ga gidansu salman bare ta masu gaisuwa dadi da momi ne kawai suka je sallar mutuwar salman matasa da yawa sun shiryu hada waɗanda labarinsu kawai suka je a intanet na yadda aka yi mutu wasu kuma 'yan makarantarsu ne sosai yanayin mutuwar salman ya taɓa zuciyar matasa maza da mata a yau ne islamic department suka hada wata lecture da za su yi a hall ɗin bayero university wanda sheikh suleiman hamza zai gabatar ma ɗaliban makaranta sosai hall ɗin ya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 To ga Hassan Barka ya shigo da magabatar da shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkan ku da haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau zai zamo ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan cutar farfadiya ko kuma epilepsy wata cuta da kan shafi kwakwalwar mutum da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla kamar da watakila wasu ku suka je shirin a yau na ɗorawa ne kan wanda ya gabata inda muka mai da hankali kan cutar nan ta farfadiya. kamar da masana cutukan da suka shafi kwakwalwa suka bayyana cewa cuta ce da ke shafar kwakwalwar mutum ta da wanda ke fama da cutar yakan yi wasu ɗabi'u na daban ko fita daga hayyacinsa masana sha'anin kiwon lafiya dai sun ce waɗanda suka jahilci cutar na danganta ta da bugun aljanu ko kuma iskoki to a ci gaba da tattaunawar da muka faru a shirin wanda ya gabata tare da dr sabo ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar jos da ke birnin jos a tarayyar najeriya To a yau dakta zai ɗora mana ne kan cewa yana da mahimmanci idan mutum ya samu haɗari a ka ya je asibiti domin yin bincike. mutum ya haɗari ya buga kan shi ya kasa zuwa asibiti a duba shi shi ma zai iya zama matsala don likita in yi mutum ya accident ya buga kai ya daga cikin abin da likita yake kokari ya hana shi ne kumburin kwakwalwa don daga kumburin kwakwalwa zai yi kuɗa mutum bai ji ciwo a waje ba kwakwalwa ta bugu sosai ta yi fushi ta kumbura za zai iya zai iya kumburin zai iya takurewa da kwanyar mutum ya matsa sashin kwakwalwa da ke da ke sarrafa numfashi da bugun zuciya shi kenan sai mutum ya mutu. so likita wani ya zo za ga lokaci ya bada magani a ta fitsari saboda a rage yawan ruwan jiki Hadda ruwan da ke kwakwalwa kada kowan ta kumbura ta rasa alawus in ya rage mata ruwa an rage mata damar kumburewa gaba ɗaya kenan akan ba da wasu nau'in maguna masu suna steroids da da suke rage kumburin kwakwalwa to wannan duka saboda kar uwa ta samu raunin da har zai kai da tabon babba wanda daga baya masa fadiya ba bayyana so wurin accident ana so a ga likita musamman a buga kai saboda hana yiwuwar farfadiya shigowa daga baya akwai wani cuka da da suke shafa kwakwalwa misali shawaran yara jarirai karami karkarana na haife su shi ma kan bata kwakwalwa zai yi ya sa mini yaro ya tashi ba basira tafiyar shi a harfe sannan wani ma haka ne kamar yana yawan fatuwa kamar ah, kamar farfadiya kamar wanda suka samu connectors kenan zai yi ya faru zai yi ba zai faru amma akan sa ido akan wannan shi sa duk abin da zai kusanto kwakwalwa ana so a yi magani saboda tasirin kwakwalwa wurin sarrafa ayyukan jikin nan adam wannan kenan malam to duk waɗanne hanyoyi ne ake bi a likitance wajen warkar da ita wannan larurar ta farfadiya eh akwai hanya da ake na bada magunguna don hana tashin shi domin sharrin yawan tashin farfadiya shi ne, zai sa ko mutum kwakwalwar shi gaba ya ta dinga karasa duk lokacin da mutum ya samu akat wato farfadiya ta farmar a lokacin da yake wannan kugin babban numfashi shi tsayawa yake ba so a lokacin da iska baya mutum baya numfasawa kwakwalwa ta fi samun matsala in mutum baya numfashi a lokacin da yake cikin halin farfadiya din so haka kullum za ga cewa kwakwalwa tana rage ingancin ta mutum da ke yawan samun farfadiya a kai a kai yana tashi sai ga wata bantuwa ya fara mar yawa sai ga fahimtar abu yana fara mar wahala wata rana ma ga mutum ne da girman sa sai ka fara kashi a wando Eh, ka ga ko biye ba za a ba iya wani mu'amala tare da shi na basira ba to ka ga mutum ya fara zama ba mutum ba in yau farfadiya ya sa rashin shan iska ya taimaka wa wannan shi ta ke ta lalacewa a gurguje to wannan tsaye daga cikin manyan matsalolin farfadiya kenan to amma na ba da ya hana shi tashi suna san da yawa nan kana kana wani likitoci suna mara magunguna saboda kai tashi saboda kar ma in yawa da rashin rai ko da ba su ya wani ba da ya dadi shan magani shan maganin da hana shi tashi ni ba sai wurin hana farfadiyan da kusa da basirar mutum ya zama cewa babban ne sai kofi sai almar in mutum ya har zai sha maganin farfadiyan da tashi ba zai gina sana'a ya kyau a sai ba a so mutum ya sana'a kamar tuki ko leburanci ya zama mutum zama mai sun magini ya dinga hawa sama yana domin yin abin ya same shi yana sama zai faɗi ko yana aiki wurin wani abubuwa masu haɗari kamar wutan lantarki ko wutan makera ko kaga bai farfaɗiya ne kamata ya je wurin ba amma in dai zai yau na shi kamar ya dinka takalmi da sauransu wannan za a iya da su ba da ake bada magani da kufar da amma kuma akwai masu amfani da waɗansu abubuwa kuma eh, sababbi a duniya eh, akwai na ba shi deep brain stimulation da ake sa eh, waya a kwakwalwar mutum saboda ya dakushe yawan tashin fasiyan wannan abu ne ba wanda ya yaɗu da kuma zai amfani shi kan da aka musu abin ya maka ilmin da ba su yawa saboda haɗarin wannan operation na kwakwalwa da kuma rashin tabbas akan ko za a samu amfani ko abu zai da dagulewa to akwai na aiki wanda akan cewa ba za a je a samu saman ko kuma a sa waya yadda zai tushe aikin uwa ta wani bangaren da faɗi ke somowa ya ya haɗu ya danna hankali kuma ya sa bincike ta gindiga wannan kenan malam. Wato dai dokta babu batun warka kwata-kwata daga ita wannan cutar. Gaskiya zai wahala sai dai kuma in aka yi dace misali da kwakwalwa ne aka gano abin aka gano abin da wuri to aka yi maganin da in aka yi dace wani dace wannan sai daga ya dibe kwata-kwata ko an zo an cinye maganin daga baya zabin bai kai shi ba. amma ba kowa ne zaka mafi yawancin mutane in sun fara samun wannan matsalar. to mutu raba ne sai dai kuma a yi kokarin rashin tashin shi wani zai shekaru ba ka tafi tashi ba kuma zai zauna da hankalin shi da zai iya sana'a ya lura da kai har ya dauki nauyin waɗansu ma a wannan kenan bala. dakta wani matakai ne ya kamata a ce mai farfadiya ya ɗauka lokacin da ya ji alamun cewa kamar lurur za ta taso masa. yan eh, to kafin yi magana kan matakan da mai farfadiya ya kamata ya dauka na farko ka ga akwai wasu nau'in ah, farfadiya wanda ba lalle sai ya kai ga mutum ya fadi ba akwai temporal lobe epilepsy wanda mutum kafin ya sami shi wani ce ya sami wani irin farin abu kamar ko warin da ba kowa ne ke ji ba daga nan sai hankali shi ya bushe ba lalle sai ya fadi ba mutum zai iya ya ci wani halin ya shiga cikin wani shago ya je kaya ya fita ba tare da ya san me ya yi ba ga in ba a yi la'akari cewa larura ba ta ce a barawo ne ba eh, amma a cikin wannan ni na taɓa samun ma wani wanda kafinta zai ke gaya cewa ya sha samun farfadiya yana aikin kafinta shi kafinta sama ne ya ta buga kusa da sauran zai riƙe amma duk wanda zai magana bai sa abin da ke faɗa ba kuma ya samu wannan matsayi kaga ga yanzu da tsautsayin ya ne ya faɗo za a ji na rauni a ya sauƙin su shi shi tsaye wannan farfadiyan baya kai ga girgizan jiki gushewa hankali ne ke zuwa kuma kusan mutum abin da yake yi sai ci gaba da yi ba tare da ya san ma da yake ba akwai wannan wannan yanzu akwai nau'i daban da na magani to yadda kowane farfaɗiya matakin da zai dauka shi na farko ne zai likita na biyu shi da san yadda yake ji kafin farfaɗi ya tashi wani yakan ga canje-canjen abubuwa idan shi ga wani haka ana jin wani iri ba daban ina ganin kamar ciwo na ne kashi to mutum ya san haka sai a koya mar kuma yadda zai dinga samun biya kwanta yawa ya fita daga wurin hadarin yana kan titi ya koma gefen hanya ya kwanta ya a ce farfaɗe ya same shi yana tsaye ya yanke jiki ya faɗi ya kwala kai shi a ƙasa wa gara a ce yana kwance ya ta girgida girgida ya ci da bakin har ya zama ya fi sauki da ya faɗa wurin faɗuwa ya faɗa wurin mummunan abu ko faɗa kai ya faɗa kan titi. da wani mota za ta iya markaɗe shi ko faɗo daga sama ana so mutum ya kauce da banza banza daga wurin da yake da hadari ya samu ya kwanta a wuri wannan shi ne shawara da kan ba da farfajiya dan waɗansu da dama suka san abin zai tashi so irin matakai na nisantar wurare masu hadari yana da muhimmanci a gare su wannan ke da mala. To ko daga bangaren sauran jama'a su me ya kamata su yi da zarar an fahimci cewa wani ya bugu da farfadiya eh mai farfajiya akwai abubuwan da ya kamata gaskiya bai kamata ki amince su ba na farko kenan don ko a ce yayi ne ya fada wannan wurin kowa ya kewa ya ya dinga gujewa wurin wannan wannan ba abu ne mai alheri ba na biyu shi ba ba a ɗaukar farfajiya ya fita daga cikin wannan shiga cikin wancan ba haka ke daga ka mutum ya ce ya sha hannu da mai farfajiya ba ko bai kawun sallah da shi ba ko bai mu'amala da shi a wuri guda ba wannan bai dace ba bayan wannan kuma shi ne in mutum ya fara yana farfadiya bai kamata a ɗauko cokali da karfi a cewa za a za buɗe bakin shi ba da dama za a iya karya mar hakori za a iya jibar ciwo a wuyan shi za a iya ma matse wuya ma yadda zai numfashin shi zai shi farfadiya ta toshe ban numfashi wajen sabon cokali a sake toshe numfashi ne da zai zo ƙara sashi ma mutu a akan dai ja mutum a bashi dama yadda wuyan shi da mike kaɗai ya sha numfashi a gara ya daina wani jirgin zai wuce da bacci a gyara mar kansa amma da ta kawo wani kara ko cokali ko wani karfi a ce za a buɗe baki dole ba kira shiga ta shiga duk bai kasuwa a wannan lokacin ba a bar wanda suka san da su taimaka wanda aka koya musu a ya janye mutum daga wurin hadari in ya fada kan wuta da maza maza a dinne in ya fada kan wani karfe ne mai rauni a cire a tabbatar yana yana yana kwance a gefe ba rigingine da yawu zai shiga ya fara ce shiga mun shi ba yawa bayan haka dan wayan aka so a dan mika da shi kaɗan yadda wayan bare ta fure ka sai numfashi ba a taimakon da za a yi kiran sai a nemi taimakon likita a gurguje amma ba kowa ya zai tsaya kan mutum ya ce zai wani lissafin taimakon zai iya kara mai farfadiya ko a cikin rashin sani cewa ba za a sa cokali kare ci gidan cin za a ce shi ne babban ya yawon ba rashin numfashi shi ne babban alamar ya na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai. to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya da aka ji mu da shi a cikin wannan shirin. A nan kuma ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To yanzu kuma sai a saurari shin nan na duniyar mu a yau. mu a yau. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku sharhin labarai masu muhimmanci na zamantakewa siyasa, tattalin arziki da sauransu. Sannan mun yi karin bayani idan akwai hali kuma mu in masana dangane da labarin. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. adala masu sauraro shirinmu na yau zai dubi ne dangane da inda aka kwana a tattaunawan farfado da yarjejeniyar jcpoa na shirin nukiliya kasar iran tsakanin gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran da kuma sauran bangarori da kasashen da abin ya shafa ko kuma kasashen da suka rage a cikin yarjejeniyar da kuma gwamnatin ƙasar amurka wacce take son ta dawo cikin yarjejeniyar a jiya litinin shaidai shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa ana dab da kammala tattaunawa dangane da farfado da yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar ƙasar iran sannan abubuwa da suka rage ake kuma takaddama a kansu tsakanin iran da amurka da sauran kasashen turai shine lamuni da ƙasar iran take bukata daga gwamnatin ƙasar amurka na kan cewa idan ta sake komawa cikin yarjejeniyar ba za ta sake fita ba. sannan dole ne ta ba da lokaci ga jumhuriyar musulunci ta iran na ta tabbatar da cewa an ɗauke mata dukkanin takunkuman tattalin arzikin da Amurka ta ɗora mata ba wai a rubuce da kuma a baka kawai ba sai ta tabbatar da cewa an ɗauke mata takunkuman da gaske sannan za ta sake komawa kan yarjejeniyar ta jcpoa wato a buɗe mata dukkanin kudadenta da aka tsare a bankunan duniya a sake mai da ita cikin tsarin hada-hadan kudade tsakanin bankuna na duniya wanda ake kira swift a takaice da kuma dukkanin harkokinta na tattalin arziki da takunkuman suka shafa su koma kamar yadda suke a da kafin ta fara komawa inda a cikin shirin nukiliyar kafin amurka ta fice daga yarjejeniya a shekarar ta 2018 shugaban ya kara da cewa kasashen yamma da kuma harci kasar isra'ila suna son haramta wa jumhuriyar musulunci ta iran amfana da fasahar nukiliya ta zaman lafiya kamar yadda kowace ƙasa a duniya take da wannan damar amma wa'annan ƙasashe sun yi latin don da farko gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran ba za ta bar haƙƙinta na amfani da fasahar nukiliya ba sannan a hali yanzu ta mai da fasahar a cikin gida wato masana a cikin ƙasar iran suna gudanar da bincike da kuma amfani da fasahar ta nukiliya da kansu ba tare da buƙatar wani daga kasashen waje ba banda haka shugaba ra'isi ya kara da cewa jamhuriyar musulunci ta iran a halin yanzu ta yi nisa a amfani da fasahar nikiliya a bangarori da dama wanda kuma suka hada da samar da wutar lantarki da ayyukan noma da magunguna da kuma sauransu kuma ba wanda ya isa ya kwace wannan fasahar daga hannunta a shekara ta 2015 ne dai gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran tare da kasashe biyar a hada da daya wato kasashe biyar masu kujerun dindindin a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda suka hada da rasha china amurka birtaniya da kuma faransa game da kasar jamus suka cima yarjejeniya wacce ake kira jcpoa ta shirin nukiliya kasar iran da kasar ta iran na zaman lafiya banda haka yarjejeniyan ta sami goyon bayan kuduri mai lamba 2231 na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kuma an fara aiwatar da ita a dukkanin bangarorin da abin ya shafa iran ta fara amfani da yarjejeniyar kamar yadda aka tsara haka ma sauran kasashen da abin ya shafa su ma sun fara amfani da yarjejeniyar amma a cikin watan mayan shekara ta 2018 ne dai tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya fidda amurka daga cikin yarjejeniyar sannan ya sake dora wa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki wa'anda aka dauke mata bayan yarjejeniyar ta jcpoa banda haka shugaban kasar amurka na lokacin ya kara wasu takunkuman tattalin arziki kan kasar iran da nufin samar da wata sabuwar yarjejeniya da ƙasar ta iran a shirinta na makamashin nukiliya da makamai masu linzami da kuma siyasarta a duniya musamman a yankin gabas ta tsakiya amurka a lokacin da tana buƙatar iran ta amince ta sake dawowa kan teburin shawara don a sabonta yarjejeniyar ta jcpoa ko kuma ta yi fama da takunkuman arzikin har zuwa lokacin da tsanani da takura za su sa ta amince ta dawo kan teburin tattaunawa da ita ko kuma mutanen kasar su yi wa gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran bore su kifar da ita sannan a kafa sabuwar gwamnati wacce za ta yi biyayya ga amurka da kuma hanci kasar isra'ila sai dai jamhuriyar musulunci ta iran ta ki amincewa da bukatun amurka har zuwa zaben da ya kawo shugaba biden kan kujerar shugabancin kasar amurka a shekara ta 2022 sabuwar gwamnatin amurka dai ta faɗa a baki kan cewa za ta dawo cikin yarjejeniyar sannan a ɗaukewa iran takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora mata amma tana jan kafa ita ma don ta cimma burin da gwamnatin trump ba ta samu ba na iran ta miƙa kai ko kuma gwamnatin juna musulunci ta iran ta faɗi saboda takunkuman tattalin arziki da kuma takura wanda mutanen ƙasar suke ciki. daga shekara ta 2018 ya zuwa yanzu dai ya tabbata ga hatta gwamnatin amurka da ta shuɗe kamin ta sauka kan cewa takunkuman tattalin arziki ko menene tsananin su ba za su iya kifar da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ba kuma ba za ta sa ta ta mika kai ga bukatun amurka da kuma harci kasar isra'ila ba amma masana harkokin siyasa suna ganin duk da cewa gwamnatin amurka mai ci tana ganin gwamnatin da ta shuɗe ta yi kuskure a fitar da ta yi daga yarjejeniyar jcpoa saboda fitar ya mai da amurka saniyar ware a cikin yarjejeniyar da kuma wasu al'amura da dama a yankin gabas ta tsakiya don yadda ƙasar iran take samun yarda a wasu ƙasashen larabawa da kuma goyon bayan da take bawa ƙungiyoyi masu gwagwarmaya a yankin wanda suka hada da ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon wacce ta kai wa hanfi ƙasar isra'ila iya wuya da kuma kungiyoyin jihadul islami da kuma hamas na kasar falasinu da aka mamaye har ila yau da kuma dakarun hajjus shabi na kasar iraki wanda janar shahid kasim suleimani na kasar iran ya tarbiyantar da su sannan a halin yanzu dakarun sun zama bangare na jami'an tsaron kasar iraki da wa'annan da kuma yakin da kasar rasha ta fara a kasar ukraine sun haɗu sun takurawa gwamnatocin kasashen yamma musamman amurka saboda karancin makamashi da suke fama da shi bayan takunkuman da suka dora wa kasar rasha sannan suna son da za su fahimci juna da kasar iran kan farfado da yarjejeniyar jcpoa mai yiwuwa mai da iskar gas da kasar iran za ta shigar a kasuwannin duniya za su rage farashinsa ya kuma kyautata tattalin arzikin wa'annan kasashe wanda suka fada cikin matsalolin tattalin arziki saboda takunkuman da suka dora wa kasar rasha a halin yanzu dai muna iya cewa duk tattaunawar da ya kamata bangarorin da abin ya shafa su tattauna sun tattauna a cikin kimanin shekara guda da ta gabata abin da ya rage shine dai amurka ta amince da sharuɗan da gwamnatin ƙasar iran ta shimfiɗa na dawowarta a cikin yarjejeniyan ko kuma a yi watsi da ita gaba ɗaya a ɗauki cewa yarjejeniyar jcpoa ta mutu kenan sharuɗan da ƙasar iran ta shimfiɗa wa amurka don sake dawowanta a cikin yarjejeniyar da sun haɗa da farko ɗage mata dukkanin takunkuman tattalin arziki fiye da dubu guda wa'anda gwamnatin ƙasar amurka ta ɗora mata daga shekara ta takwas, har zuwa wannan gwamnatin na biyu kuma ba da lokaci kamar watanni uku na ƙasar iran ta tabbatar da cewa amurka ta ɗage wa iran ɗin takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora mata da gaske a aikace ba wai a baka da kuma a rubutu amma babu shi a aikace ba sannan na uku kuma amurka ta amince kan cewa ba za ta sake ficewa daga yarjejeniyar ba har zuwa ƙarshen ta sai kuma na hudu gwamnatin kasar iran tana buƙatar hukumar iaea e mai kula da al'amuran makamashin nukiliya ta duniya da ta yi watsi da rahotannin karya da ta bayar dangane da shirin nukiliya kasar iran a halin yanzu dai al'amari na hannun gwamnatin kasar amurka na ta amince da wa'annan sharuɗa ko kuma dai a haƙura da komawa cikin yarjejeniyar a wani bangare kuma wasu masana suna ganin shirin kasar iran na neman mafita daga takunkuman tattalin arzikin da amurka ta dora wa kasar suna samun ci gaba duk da cewa ba da sauri ba da farko dai takunkuman da kasashen yamma suka dora kasar iran rasha da kuma china sun kara kusanto da wa'annan kasashe guda uku wanda suke da ƙarfin tattalin arzikin mai ɗan yawa a duniya sana'a halin yanzu suna iya kaucewa mafi yawan takunkuman tattalin arzikin da kasashen yamma suka ɗora musu wanda suka hada da samar da sabon tsarin hulɗa ta kasuwanci ta duniya a tsakaninsu don gudanar da harkokin kasuwancinsu da hada-hadan kuɗaɗe irin wanda tsarin swift na ƙasashen yamma suke da shi wanda kuma babu dala ko kuma euro a cikin hulɗa kasuwancin har ina yau a cikin shirin warware takunkuman da amurka ta ɗora a ƙasar iran ba tare da miƙa kai ba iran ta ƙulla yarjejeniyar sayarwa ƙasar rasha man fetur na tsawon shekaru 25 a farashin da suka amince a tsakanin su ta yadda za ta sami lamunin kudaden shiga daga ƙasa wacce amurka bata isa ta ce mata bari ba da haka kuma take fatan kafin wannan lokacin wato shekaru 25 masu zuwa takunkuman amurka a kan ƙasar iran za su zama basa da wani tasiri akan tattalin arzikin ƙasar don haka daga ƙarshe dai zaɓi tana ga gwamnatin ƙasar amurka ko ta amince da wannan sharuɗa a sake farfaɗo da yarjejeniyar jcpoa ko kuma dai a ɗauke ta kawai ta mutu kuma babu ita masu sauraro a nan zamu dasa sa'aya a cikin shirin na sai kuma ta fito idan la kai mu Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa To da wannan shirin ne muka kawo karshen abin za mu gabatar muku, amma da yake masu ra'ayin dagigoki ga takaitattun labarai. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Jagoran junjin halin musulunci a nan kasar Iran, Imam Ayatollah Said Ali Khamenei ya bayyana cewa nasarar kowace gwamnati a nan ƙasar iran ita ce samun amincewa da kuma mai da fatan samun nasara a cikin zukatan mutane kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto imam hamna'i yana faɗar haka a lokacin ganawarsa da shugaban ƙasar iran wato said ibrahim ra'isi da kuma majalisar ministocinsa da kuma wasu jami'an gwamnati a safiyar yau talata har ila yau jagoran ya ƙara da cewa dole ne a raya al'amura masu muhimmanci wanda suka faru a ƙasar musamman bayan nasarar juyin juya hali musulunci a ƙasar wanda kuma suka hada da shahadar shugaba ali raja'i da kuma firayim ministan sabahunar har ila da yakin shekaru takwas tsakanin iran da iraki jana'izar shahid suleimani da wasu da dama jagoran ya kammala da cewa barin raya nan abubuwa masu muhimmanci a kasar ba daidai ba ne daga ƙarshe jagoran ya bayyana cewa ƙoƙarin da jami'an gwamnati za su yi na magance matsalolin mutane a fili yana da muhimmanci don hakan zai tsiro da fatan samun buɗi nan gaba a cikin zukatan mutanen ƙasar wanda suke cikin matsaloli da dama. said muktada a sadr shugaban gamayyar jam'iyyun sadr na kasar iraki ya ba wa magoya bansa awa guda na su fice daga yankin green zone na birnin bagdaza babban birnin kasar bayan rikicin da ya cinye rayukan mutane akalla 30 a jiya litinin tashar talabijin ta al'alam a nan birnin tehran ta bayyana cewa a safiyar yau talata ce dai jagoran gungun jam'iyyun sadar din ya yada wani sakon bidiyo wanda a ciki ya umarci magoya bayansa su kawo ƙarshen mamayar da suke wa yankin green zone a birnin bagdaza babban birnin ƙasar haka ma ya buƙaci dukkanin magoya bayansa a sauran larduna na ƙasar da su kawo ƙarshen mamayar da suke wa cibiyoyin gwamnati a ko'ina suke a ƙasar da ƙarshe a sadr ya nemi afuwan mutanen ƙasar iraki wanda suka cutu daga fitinan da ta auku a jiya wanda ya kai ga rasa rayukan jami'an tsaron kasar da kuma raunata wasu da dama kafafen yada labarai na kasa ta iraki dai sun bayyana cewa bayan jawabin malamin wanda kafafen yada labarai suka watsa magoya bayansa su sun fara janye manya-manyan bindigogi wanda suka yi amfani da su wajen kashe jami'an tsaron kasar. a yankin green zone a jiya litinin bayan wannan sanarwar da kuma fara janyewar magoya bayan sadar gwamnatin ƙasar ta iraki ta ba da sanarwar cire dokar hana yawo a birnin bagdaza da kuma sauran ladunan kasar wanda ta kafa a jiya da haka kuma ake sa ran za a sami zaman lafiya mai dorewa a kasar. bayan kwanaki 199 da fara yajin aiki wanda ƙungiyar malaman jami'o'i a tarayyar najeriya asu ta shiga wasu ƙarin jami'o'i na jihohi sun janye daga yajin aikin a daidai lokacin da ƙungiyar malaman jami'o'i ta najeriya wato asu take ba da sanarwar tsawaita yajin aikin da suka ɗauki kimani watanni shida suna yi har sai baba ta gani wasu ƙarin jami'o'i na jihohi a ƙasar sun janye daga yajin aikin inda suka buƙaci malamai da ma'aikata na jami'o'insu su koma bakin ayyukansu jaridar leadership ta najeriya ta bayyana cewa jami'ar jihar kaduna kasu a takaice ta ba da sanarwar janyewarta daga yajin aikin a jiya litinin sannan ta buƙaci malamai da kuma ɗaliban jami'an su koma ajujuwansu sauran jami'o'in da ba su shiga yajin aiki na ƙungiyar asu ba sun hada da jami'o'in jihar kwara osun lagos da kuma jami'ar ambrose ali da ke jihar edo haka ma hukumomin jami'o'in ikiti a birnin ado ikiti sun fice daga yajin aiki na kungiyar aso kuma sun buƙaci malamai da ɗaliban jami'a su koma azuzuwansu a jihar kogi kuma gwamnan jihar yaya bello ya nuna takaicinsa da yadda kungiyar asu ta ƙi yadda da amincewarsa da kashe 90 cikin 100 na bukatun kungiyar. jakadan kasar rasha majalisar ɗinkin duniya vasili nebenziya ya yi tir da hare-haren da gwamnatin hamshin kasar isra'ila take kaiwa daga lokaci zuwa lokaci akan kasar syria to ma saurare ya zama wajibin jarin zamun shirin ganin lokaci na rara matar bemu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki nan sabon shirin amma kafin na amma din tahir amin da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi ana ya ci gaba da biyan shirye-shirye mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.